barkanmu da sake saduwa a wannan farfajiya na darasin fiƙihun malikiya wanda muka ɗauki wannan littafi mai albarka na irshadu salik ila ashrafil masalik ga ainihin wannan ainihin darasi idan ba mu manta ba a darasin baya mun tsaya akan mutumin da yake da uzuri wanda ainihin zai sarayar da sallah a kan shi idan uzurin shi ya gushe kafin lokacin sallah ya wuce mun faɗi adadin raka'o'in da in ya riska zai iya samun ainihin sallan azahar muka ce idan yana zaune a gari ne uzurin shi ya gushe muka kaddara da zai yi tsarki ya samu zai iya samun raka'a biyar kafin rana ta faɗi to wannan mutumin a zuhur da la'asar duk suna kan shi dole sai ya yi su in ma bai samu ya yi ba har rana ta faɗi ana bin shi a eh, zuhur da la'asar sai ya rama su hakanan idan matafiyi ne kuwa idan uzurin shi ya gushe lokacin da zai iya yin tsarki idan muka ce tsarki muna nufin tsarki na ainihin babban kari kamar wanka ko kuma karamin kari kamar alwala in baya tare da babban karin kenan zai iya samun raka uku to tunda a matafi yake a zuwa da la'asar sun hau kan shi hikiman da yake cikin haka kuwa in yana zaune a gari a zuhur da la'asar raka'ansu takwas ne a zuhur tana da hudu la'asar tana da hudu in za a samu raka a biyar kaga zai iya yin cikakken a zuhur kuma ya samu la'asar raka'a ɗaya duk sallan da ka samu raka'a ɗaya a cikin lokacinta kamar ka same ta ne a lokacinta gaba ɗaya saboda haka in yana zaune a gari a zuwar da lasar sun hau kan shi in zai samu raka a biyar bayan uzuri ya ɗauke ya yi tsarki haka in zai samu raka a uku bayan rana ta kafin rana ta faɗi in yana matafiyi ne a zuwar da la'asar suna wuyan shi dole sai ya yi su sannan muka ce idan kuma bai kai raka a biyar ba a mazaunin gari ko bai kai raka a hudu ba a matafiyi to zai riski ainihin ta ƙarshen har zuwa saura a daidai ya riski sallar ƙarshen ta farko ta bar shi misali ya riski la'asar dole ya yi ta amma azhar ta riga ta fice za mu ɗaura a kan wannan inda ya ce wali arba'in ƙablar fajiri idan kuma zai iya riskar raka'a hudu kafin alfijir ya hudo uzurin shi ya gushe na ainihin dare sai mu ce al'isha'aini ya riski magaruba da isha dole sai ya yi su walidunihinna idan kuwa abin da zai riska ɗin ƙasa da raka hudu ne to al'akirata ya riski sallan ƙarshen sallan farko magaruba ta bar shi wata skudul ulayani wa'ancan na farko can azur da la'asar azur ita ce ta farko nan magaruba da isha magaruba ita ce ta farko to wa'annan na farkon tun da adadin raka'o'in da muka faɗa ba su kai ba wa'annan na farkon sun faɗi wasubuhi hakanan sallan asuba ko zai riske ta ne libaka raka'atin idan aka samu wanzuwar raka'a guda qabla tulu'i kafin hudowar rana sai aka ce uzurinsa ya gushe zai iya yin tsarki ya zo ya samu raka a kan rana ta hudo sai mu ce to shikenan wannan mutumin sallan asuba ta haushi kaga a uzuran nan mun ce akwai jinin haila akwai kafiri da ya musulunta akwai yaro karami da ya balaga da sauransu misali mu ɗauki abin da yake ainihin gudana yau da kullun jinin haila jinin haila ɗin nan yau da kullum mata suna yi kuma allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ku tsirar da kawunanku da iyalanku ga wuta yana daga cikin yana daga cikin hanyar tsirar da iyalai wuta ka koya mata ibada yana daga cikin koyar da ibada ka koya mata irin wannan ainihin gaɓoɓi wanda ba mamaki ita ba za ta iya tunanin wannan ba kuma dama ba harka ne na tunani ba harka ne na ilimi harka ne na koya kuma wajibi ne akan ka dole ka koya mata ka sanar da ainihin iyalinka cewa idan jinin ki fa ya ɗauke dab da magaruba to dole za ki auna ki gani idan zai yiwu ki wanka ki zo ki samu a biyar fa to ko da kin yi sakaci ba ki ba ana ki a zuwar da la'asar haka inda daddare jinin ya ɗauke idan je zai yiwu ki wanka ki samu a hudu kafin alfijir ya hudo to fa ana binki magaruba da isha dole sai kin yi idan kuma da safe jinin ya ɗauke in dai rana bata hudo ba kin auna kin ga cewa zai yiwu ki wanka ki zo ki samu raka'a ɗaya kafin rana ta hudo to fa ana binki sallan asuba dole zaka koyar da matarka ta kwanda sanin haka saboda kullun ana yin jinin nan kuma kullun jinin nan yana iya daukewa a irin wannan lokacin wanda kuma in ya dauke in mace bata sani ba kaga haka za ta tafi ana tara mata basukan sallah shi ko ka'idan sallah ba shi da kafara sai yin shi in ana bin ka sallah ba wani hanyar da zaka bi ka samu kafara sai yin wannan sallan sannan kuma jahilci ba hujja ba ne a gaban ubangiji lalle lalle ne yan uwa mu mai da hankali a ire-iren wa'annan gabobuwa na karatu mu koyar da iyalanmu don mu gudu tare mu tsira tare wato ruhul uzuri faɗowan uzuri limisli zalika ga kwatankwacin irin wannan lokacin mus'idun mai sarayar da sallan ne misali mun faɗi lokutan da idan mace ko kuma idan mai uzuri uzurin shi ya gushe a wannan lokacin muka ce wannan sallah ya hau kan shi to kaddara da mutum uzurin zai same shi bai yi wannan sallolin ba a wannan lokacin sai mu ce musɗiɗin wannan ainihin uzurin ya sarayar da wannan sallan a kan shi misali mace ce ba ta yi sallan azhar ba ba ta yi la'asar ba har rana ta kusa faduwa saura bai wuce raka'a biyar ba rana ta faɗi kawai sai jininta na haila ya zo kaga kaddara da jinin nan bai zo ba zai yiwu ta samu azur da la'asar a akan lokacinsu sai mu ce to yanzu wannan zuwan jinin mus'idun mai sarayar da azur da la'asar ɗin nan ne ya sarayar da su ba za ta yi su ba kuma ba za ta rama ba a cikin uzuran wanda baya sarayar da sallah in ya same ka a irin wannan lokacin ko kuma lokacin sallah illa nauma wan nisiyan sai dai bacci da kuma mantuwa mutumin da yana bacci lokacin sallah ya wuce kaga ai yana cikin uzuri ne wanda babu zunubi a kan shi amma in ya tashi dole sai ya rama wannan sallah hakanan mutumin da ya mance bai yi sallah ba har lokacin sallan ya wuce to yanzu shi ma dole sai ya rama wannan sallan amma banda bacci banda mantuwa duk sauran uziran da muka faɗa in ya samu mutum a lokacin sallah har lokacin sallan ya wuce uzurin bai ɗauke ba to wannan ainihin uzirin ya sarayar mar da wannan sallan bayan ainihin uzirin ya gushe ma ba zai rama wannan sallan ba walbulugu fil waƙati balaga cikin lokacin sallah yujibul i'adata yana wajabta sake wannan sallar kaga wannan gaban shi ma ya kamata jama'a su mai da hankali a kai yaro ƙarami a matsayin shi na ɗan musulmi kullum yana sallah to ga yanzu misali lokacin sallah ya yi bayan ya yi sallan a matsayin shi na bai balaga ba bayan an yi sallan sai ya balaga ko ya kwanta ya bacci ya mafarki ko to ta hanya dai sai gashi nan ya balaga yanzu to yanzu yujibul i'adata yana wajabta mishi sake wannan sallar saboda in mun ce ai yayi sallar sai mu ce to ai lokacin da yayin bai yi ta a matsayin wajibi ba yanzu kuma da yanzu kuma da ya balaga wannan sallar wajibi ce a kan shi kaga shi lokacin kafin ya balaga da yayi azur ai ya balaga ne yayi azur ne a matsayin mustahabi wanda in bai yi ba ba za a tambaye shi ba yanzu kuma shari'a ta hau kan shi lokacin da kuma wajabcin sallar bai fita ba wajibi ya sake wannan sallar kaga yanzu a nan ba dan kar a ce an kuntata wa jama'a ba sai mu ce kowane mutum dole ya zauna ya yi tunani yaushe na balaga lokacin da na balaga bayan na yi sallah na balaga ko kuma sai da na balagan sannan ne sallan wannan lokacin in bai da yaƙini in yana so ya ɗebe shakku dole sai ya je ya sake wannan sallar sannan kuma ta yiwu bai ma san wani lokaci ba ne sai mu ce je sallah biyar da niyan wannan saboda kar ya je waye gari ranar tashin kiyama ana lissafin salloli sai a ga shi sallar shi ta farko ma babu saboda haka lalle lalle ne mu kula da ire-iren wa'annan guraren musamman ma yaran mu kanana da basu balaga ba mu koya musu irin wannan saboda su tsira daga wannan hatsarin farban ya ce zai sake wannan sallar ne a matsayin farilla tunda da fari kan ya balaga ya yi ne a matsayin nafila wa qabla fawatil juma'a kafin kubucewan juma'a idan yaro ya balaga yujibu itiyanaha yana wajabta mar zuwa juma'a yaro karami ba wajibi ba ne je juma'a ana so da ya je dan ya koya dan ya saba amma daga lokacin da aka ce ranar juma'a yaro karami ya balaga kafin a yi sallan juma'a to fa a yanzu da ya balagan nan wajibi ne dole ne maza maza ya je ya yi tsarki ya kama hanya ya tafi sallan juma'a wannan kenan wa man hara matar da ta yi tsarki ko kuma mutumin da ya yi tsarki misali uzurin shi ya gushe ya yi tsarki in wanka ne ya je wanka idan alwala ne ya zo ya yi alwala wa adrakal waqta ya riski lokacin gashi ya gama alwala ya zo ya tsaya ya riski lokacin sallan kafin ya yi sallan fa a hadasa kawai sai alwalan ya warware kafin ya je ya sake alwalan lokaci ya wuce sai mu ce lazimahu ma kana adraka waqtahu sallan da ya riski lokacin shi lazimahu ya lizimce shi ko da lokacin ya wuce sai ya yi ta yanzu misali har yanzu dai za mu yi misali da mace din tunda ainihin harkan jinin haila din nan shine wanda yake gudana yau da kullum misali mace ce jininta na haila ya ɗauke yana ɗaukewa maza ta shiga ta yi wanka ta yi wanka ta zo ta sa kayanta ta tsaya za ta yi sallah kawai sai alwalanta ya kare ta ji za ta sake alwala sai lokaci ya wuce to yanzu wannan sallan da ta riski lokacinsa karyewan alwala ya hana ta yi akan lokaci to wannan sallan ya lizimce ta dole ne ko da lokacin ya wuce sai ta yi shi waka zalika hakanan man zakara salatan mansiya wanda ya tuna da wata sallah a bar mancewa ma'ana ya mance da bai yi ba ana nan ana nan bayan lokacin ta ya wuce sai ya tuna wa in kharajar wakatu ko da lokacin ya wuce dole ne ko da lokacin ya fice dole ne sai ya yi wannan sallar wannan abin da ya shafi lokutan sallah kenan fasulun. الأذان سنة مؤكدة للمسلين الفرض في وقته جماعة كيران صلى سنة mai ƙarfi amma tana zama sunna mai ƙarfi lil musallin alfarda ga masu sallan farilla kaga ya cire ma masu sallan nafila in sallan nafila za a yi ba sunna ne a yi kiran sallah ba sai sallan farilla sannan sallan farillan ma fi waƙatihi a cikin lokacin shi idan lokacin sallan ya wuce ko da ku taro ne gaba ɗaya lokacin sallah ya wuce kuka zo za ku yi sallan to ba a so ku yi kiran sallah saboda kar ku rudar da wasu wanda sun riga sun yi wannan sallar kuma lokacin wata sallah ta zo ba ka za shiga cikin rudani saboda haka ku da ta tsere muku ko ku nawa ne ku taru ku yi sallan ku babu kiran sallah jama'atan sannan mai sallan farilla a cikin lokacinsa din ma sai idan a jama'a a jam'i za a taru a yi sallah in ba a jam'i za a yi ba kai kadai ne za ka yi a gidanka ba bukatan kiran sallah ka yi ikama ma ya ishe ka wala yu'adhinu babu mai yin kiran sallah wala yuqimu babu mai yin ikama illa muslimun sai musulmi ma'ana ba a yadda wanda ba musulmi ba ya yi kiran sallah ko ya tada ikama ba duk zaƙin muryan shi duk ɗaukakan muryan shi ba a yadda ba in yana so ya zama ladani ya zo ya fara musulunta tukuna sannan sai a naɗa shi ladani in ya cancanta zakarun kuma sai namiji ban da mace ba a yadda mace a saka ta ladaniya mai kiran sallah ko mai tada ikama ba ko da muryanta irin na maza ne mukallafun sai balagagge mai hankali ba a so a sa yaro ƙarami wanda bai balaga ba ko mahaukaci wanda ainihin ba shi da hankali wanda shari'a ba ta kallafu a kan shi ba ba a yadda a saka shi ya zamo shi ne mai kiran sallah ko shi ne mai ta da ikama ba sannan abu na uku ya zamo na hudu ya zamo arifun bil auqat ladanin ya zamo masanin lokutan sallan ba yadda a sa rafkanannen mutum wanda bai san yaushe ne lokacin sallah ba kaga zai sa mutane a rudani ba mamaki ya kiran sallan lokaci bai yi ba ko kuma lokaci ya yi mutane sun dogara da su ji kiran sallan shi shi bai ma san lokacin ya yi ba to wannan ba za a sa shi ladanci ba dole ladani ya zamo ya san lokacin ya san lokutan sallan idan ya zo kiran sallan yushfi'u kalimatihi zai biyunta kalmomin kiran sallan kalmomin kiran sallah gaba ɗaya zai faɗe su biyu biyu biyu biyu biyu ne illal akhirata sai dai jumla na ƙarshe din nan la ilaha illallah wannan shi zai faɗa sau ɗaya amma sauran kalmomin gaba ɗaya sau biyu biyu zai faɗa wa zai maimaita da ɗaukakan murya fi shahadataini a cikin kalman shahada guda biyu ɗin nan na cikin kiran sallah idan ya yi kabbarori guda biyu zai kalman shahada guda biyu a hankali idan ya yi a hankali sannan sai maimaita da murya mafi ɗaukaka fiye da muryan shi na farko wa yazidu taswiba zai ƙara a taswib a taswib shine as-salatu khairun minan nawm fi subhi a cikin sallan asuba kadai banda sallan asuba ba a yadda yayi wannan taswib din a wani kiran sallah ba amma a sallan asuba musamman ma lokacin da alfijir ya hudo zai yi wannan ainihin taswib din dan mutane su san lokaci yayi wanda yake bacci ya farka wanda yake wasu ayyukan shi ma ya yanke ya zo sallah wala yajuzu qabla alwaqti baya halatta a kiran sallah qabla wakati kafin lokacin sallah ya ga kowace sallah har sallan juma'a bai halatta a kiran sallah kan lokaci ba illa laha sai ga ita ainihin sallan asuba sallan asuba kadai ita ce wanda aka yadda kafin lokacin ta yi a yi kiran sallah musamman ma in an zo in an zo suddusi na ƙarshe misali in an kasa dare kashi shida kashi biyar ya wuce an shiga suddusi na ƙarshe to za a yi kiran sallah ma'anan wannan kiran sallan shine mutumin da ya ɗebo kiyamun lailitin farkon dare ana nuna masa cewa to yanzu fa daren ya kusa karewa ya kwanta ya huta saboda ya samu ƙarfin yin sallan asuba mutumin da kuma bai samu yari ba ci wannan daren ba yake ta har zuwa wannan lokacin ana so a sanar da shi cewa fito daren ya kusa karewa ya tashi ya yagi rabansa kafin dare ya kare saboda haka ana son a yi kiran sallan asuba idan suddusin karshe ya shigo wal iqama hakanan ta da iqama a kadu shine mafi karfi fiye da kiran sallah kiran sallah sunna ne mai karfi amma iqama ya fi shi karfi a can su iziya zaka je yana cewa saliha bis salati saboda saduwanta da sallah kiran sallah an yi za a samu lokaci kafin yin sallah amma ikama ana yin ta ake yin sallah har ma an dan samu farki tsakani za a ce a sake wannan ikaman sannan fayuqimul mulƙabi. kaga mai rama sallah ma yana ikama kaga kiran sallah muka ce sai mai sallah na farilla akan lokaci amma ita ikama babu sharɗin lokaci ko da mai rama sallah ne in yazo zai ikama ah, in yazo zai sallah zai ikama wal munfaridu hakanan mai sallah shi kadai shi ma zai ikama ka kiran sallah muka ce sai wanda za su yi jam'i amma ita ikama ko mai sallah shi kadai ne zai ikama wa yutiru kalimatihi sannan zai ɗaiɗaita kalmomin iƙama kamar yadda muka ce a kiran sallah zai biyunta kalmomin kiran sallah in ya zo ikama kuma zai ɗaiɗaita kalmomin ikama ma'ana zai faɗi kalmominta ɗaya ɗaya ɗaya ne illar takbira sai dai kabbarori kabbarori kam da na farko da na kusa da jumlan ƙarshe wannan duk so biyu zai amma banda kabbarori duk sauran ainihin kalmomin kiran sallah so ɗaya ɗaya zai faɗa wa yustahabbu an so kaunuhu kasancewa mai kiran sallah ya zamo sayyitan mai murya ba a so mai kiran sallah ya zamo ba shi da murya ana so ya zamo mai murya wanda in ya kwala za a ji misali a kamar mil uku haka mutaqahiran kuma ana so mai kiran sallah ya zamo mai alwala ya zamo yana da cikakken tsarki ba a so ya zo sai ya yi kiran sallah sannan za a yi sallah ya je alwala ala uluwin kuma ana son mai kiran sallah ya zama yana kan tudu amma fa mu gane wannan sharaɗi ne na kamala wancan wanda muka faɗa sharaɗi ne na inganci wajen cewa sai namiji sai musulmi sai kaza wannan sharaɗi ne na inganci in wanda ba irin wannan ba ya zo za mu ce kiran sallan bai yi ba amma wannan wanda muke faɗi sharaɗi ne na kamala wanda ko da mara murya ne ya yi ko da mara alwala ne ya yi ko da a ƙasa yi ba a kan tudu ba za mu ce kiran sallan yi sai dai ba haka ake so ba mustaqbilan kuma ana so mai kiran sallah ya fuskanci alƙibla wala ba sa amma babu laifi bi tasaffuhihi da jujjuyawan wuyan shi yaminan wa shimalan ya jujjuya kan shi dama da hagu saboda jiyarwa in yana kiran sallah musamman ma ya zo wajen hayya alal sala hayya alal fala ya juya gefen dama ya juya gefen hagu yin haka din babu laifi amma jikin shi din ya zama yana fuskantar alƙibla wala yashtagilu bil akli wal kalami mai kiran sallah kar ya shagaltu da cin wani abu wal kalami kar ya shagaltu da yin magana idan ya fara kiran sallah duk abin da yake kokarin ko yake sha'awan ya ci ya yi haƙuri har sai ya gama kiran sallah hakanan in yana bukatan ya yi magana da wani ma ko ya hango wani wanda yake son ganin shi to ya yi haƙuri sai ya gama kiran sallah sannan ya yi malamai suka ce ko ainihin sallama ne ba a so ya amsa kuma shi ma ba a so ya kowa ainihin sallama yana fara kiran sallah kawai ya abin da yake gaban shi sai ya gama wa yabni liya sirihi amma zai gini ga sassauƙan wa'annan abubuwa guda biyan mai kiran sallah yana cikin kiran sallah sai ya manta ya ɗauki kamar goro ya ɗan ɓalla ya fara ci sannan ya tuna ko ya ɗan ɗauki wani abu ya kurɓa sannan ya tuna tunda kaɗan ne ya ci gaba kar ya rusa kiran sallah hakanan wajen maganan yana cikin kiran sallah ko aka kira shi ya amsa yana amsawa sai ya tuna shi kiran sallah nake yi to tunda kaɗan ne ainihin maganan da yayi yayi gini shine wayabni liyasirihi yayi gini ga ainihin sassauƙan magana ko ci ko sha wal'ama makaho an yadda ya zamo ladani yayi kiran sallah amma sharaɗi yuqallidu arifan zai ratayu da wanda ya sani bil wakati ga lokaci wanda ya san lokaci a matsayin shi na makaho zai iya zama ladani amma ya zama akwai mai irshadin shi yana da murshidi wanda sai ya ce mar lokacin sallah ya yi sannan ya tashi ya kiran sallah amma ba a yadda kawai masallaci a sa makaho shine mai kiran sallah kuma shine ainihin ya dogara da kanshi wajen gano lokaci wannan shari'a ba za ta yadda ba wala yu'adhdhinu lil qada'i mutum ba zai kiran sallah domin ramako ba in sallan na ramako ne ba zai kiran sallah ba walal munfaridi hakanan makadaici mutum da zai sallah shi kadai ba zai kiran sallah ba wan nisa'u mata yuqimna za su yi iqama li anfusihinna ga kawunan su ma'ana mace in ta zo za ta yi sallah za ta yi iqama ma kanta amma idan aka zo za a yi sallan jam'i ba zai yiwu a sa mace ta yi iqama ba ko da a ce kai kadai ne limamin namiji mata ne suke za su bi ka tsawon gaba ɗaya mata ne to kai ɗin sai dai kai ka ta da ikama ka ja sallah amma ba zai yiwu a sa mace ta ta da ikama ba sai dai in ita kaɗai za ta yi sallah za ta yi ikama ga ainihin kanta shine wani sa'u an li yin mata za su yi ikama amma ma kansu wani sami ihi an so ga wanda ya ji kiran sallah hikayatuhu ya kwaikwayi mai kiran sallah duk lokacin da mai kiran sallah ya zo yana yi in ka ji shi ana so ka kwaikwaye shi sannan a cikin kwaikwayon wayubdilul hauƙalata min hai'alati, zai musanya ainihin hauƙala la haula wala quwwata illa billah min hai'alati daga hai'ala in yace hayya ala salah hayya ala salah hayya ala falah hayya ala falah duk kai sai ka ce la haula wala quwwata illa billah hauƙala shine la haula la quwwata illa billah hay'ala shine hayya ala sala hayya ala fala in ya faɗi wannan kai sai ka musanya shi da wannan ainihin la haula din wafin nafila idan mutum yana cikin sallar nafila ne ya ji kiran sallah ya haki zai dakata ya kwaikwayi mai kiran sallan ila muntaha shahadatai ne zuwa ƙuriyan kalman shahada biyu idan ladani ya fara kiran sallah kana jin shi za ka kwaikwaye shi zuwa kalmar shahada yana gama kalmar shahada in ya shiga hayya ala sala sai ka ci gaba da sallar nafilan ka ba za ka kwaikwaye shi daga nan ba waya kulu idan ya gama kiran sallah sai ya ce allahumma ya allah rabba hazihi da'awati tamma ya ubangijin wannan addu'a cikakke wasu salatil qa'ima ya ubangijin wannan sallah tsayayya ati muhammadan ka zai kewa shugabanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam alwasilatu alfabila fabila wa'annan ainihin darajoji masu suna wasila da fabila wa darajatar rafi'a da kuma wannan daraja madaukakiya an ce wa'annan darajoji ne da suke cikin aljanna wanda Allah ya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alƙawarin zai bashi wa ba'athu maqaman mahmudan Allah ka tashe shi a matsayi abin yabo allazi wa'attahu wanda ka masa alkawari a cikin alkur'aninka innaka cewa kai ya Allah la tukhliful mi'ad baka saba alkawari Allahumma ya Allah askina ka shayar da mu min haubihi daga tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi kasihi da gidauniyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine gidauniya abin da za a ɗebi ruwan da yake tafkin a bawa mutum ya sha Allah ka shayar da mu mashiraban abin sha hani'an mai daɗi sa'igan mai ƙosarwa rawiyan mai ƙosar da ainihin kishi idan aka ce sa'ig mai ƙosar da ainihin yunwa rawiyan mai ƙosar da kishi ghaira khazaya ba muna masu kunyata ba wala na kifina ba muna masu warware alkawari ba bi rahmatika ya Allah muna so ka mana wannan baiwar da rahamarka ya arhamar rahimina ya mafi jinƙan masu jinƙai gaba ɗaya to wannan shine ƙarshe na babin ainihin kiran sallah da ta da ikama wannan addu'ar ba lada ne kadai ake so yayi ba har har aini masu sauraron shi in sun kwaikwaye shi aka zo karshe ana so kowa ya yi wannan addu'a saboda bisharar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ga duk mutumin da ya yi wannan addu'ar lokacin ya zo karshe za mu dakata a wannan ainihin fasalin sai Allah ya kai mu halka na gaba za mu ci gaba da ainihin abin da muke kai alhamdulillah assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh آه. إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا لم أدر من أين بعد أسقي جنين الركايا والشط لا ما فيه يطفي اللظى في حشايا رحمك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أزجي رجايا يا يا يا رجايا درب العلم ونعمل